daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan yaushe a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an sha ruwa lafiya. Amina Buhari auna ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a jihar Kano ta dakatar da shirin kirkirin sabbin masarautu da gwamnati ta sa a gaba bayan da wasu suka kalubalanci matakin. da na farko dai abin da ya samu garza muka tafi gaban kotu ba komai bane illa abin da muka kalla da cewar sake dokokin majalisar dokoki da aka yi yayin zaman da majalisar dokokin ta yi abu a cikin makon nan. sannan za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta fara ɗauka matakin ganin an aiwatar da manufar ba ƙananan hukumomi 36 tare da birnin tarayyar abuja 'yancin gashin kansu musamman a fannin kashe kudadensu baya ga haka kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan abubuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafe da labaran wasanni amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. masu sauraro barkanmu da dare. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim na Iran ya rawaito wani babban kwamandan sojan ƙasar yana cewa Tehran ba za ta nemi yin sulhu da Amurka ba. Wannan sanarwar ta biyo bayan gayyatar da shugaban Amurka Donald Trump ya nuna wacce ba ta kai tsaye ba na cewar shugaban na Iran ɗin da ya kira shi ta wayar tarho. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne Trump ya ce ya yi kira don tattaunawa da Iran sau da yawa. Yayin da yake zantawa da manema labaru Trump ya ce abin da nake so in gani game da iran ina so in ga sun kira ni amma a yau juma'a kafar labarai ta tasnim ta ce ta jiyo janar yodalla javani yana cewa iran ba za ta yi wata tattaunawa da amurka ba har ila yau ya ce amurka ba za ta yi kuskuren daukar matakan soja a kan iran ba A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne gagarumin jirgin saman yakin Amurka mai suna USS Abraham Lincoln da ke ɗauke da jigajigan jiragen saman yaƙi ƙirar B-52 suka isa a yankin gabas ta tsakiya don shiryawa fargabar da ake da ita na na watakila Iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin. A ƙasar Afirka ta kudu dukkan alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC wato African National Congress na dab da sake lashe zaɓe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin ƙasar a karo na shida a jere. Bayan zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar larabar da ta gabata. Zaben dai ne na shida da aka taɓa yi a ƙasar tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Bayan samun sakamakon kashi 76 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a ranar Juma'a da ta gabata, jam'iyyar ANC wadda ita ce jam'iyyar shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa. ta samu kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. A shekarar 2014 jam'iyyar ANC ta samu kashi 62 cikin 100 na ƙuri'un. Wata ƙungiyar matasa 'yan sa-kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900. bayanin da cibiyar yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta bayar a yau juma'a ya ce kungiyar 'yan banga ta sako jimillar yara 894 ne a garin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya a matsayin wani mataki na ganin cewa an hana gallazawa yara da kuma saka su cikin ayyukan da ba su dace ba. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akwai alamar Koriya ta Arewa ta sake harba wasu rokoki masu linzami guda biyu masu karancin zango a cewar hukumomin makwabciyarta Koriya ta Kudu. Wannan shine karo na biyu da Koriya ta Arewa take cilla irin waɗannan makamai a ƙasa da mako guda. ɗaya daga cikin makaman ya yi tafiyar kilomita 420 yayin da makami na biyu ya yi tafiyar kilomita 270 Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko wata kotu a jihar Kano ta dakatar da shirin kirkirar sabbin masarautu da gwamnatin jihar ta sa a gaba bayan da wasu 'yan majalisar dokoki suka kalubalanci matakin da aka bi wajen amincewa da dokar da ta bada damar samar da masarautu a majalisar dokoki. Honorable Rabiu Sale Gwarzo shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar ya kuma yi wa abokin aiki na Mahmud Lalo karin bayani kan dalilin da ya sa suka garzaya kotu domin dakatar da shirin samar da masarautun. na farko dai abin da ya samu ga garzaya muka tafi gaban kotu ba komai ba ne illa abin da muka kalla da cewar take dokokin majalisar dokoki da aka yi yayin zaman da majalisar dokokin ta yi abu a cikin makon nan majalisa tana cikin hutu ko majalisa a bace da take tafiya akan doron doka ne yadda ake aiwatar da ita akwai yadda dokar majalisa ta tsara in an tafi hutu ana son a dawo akwai irin yadda ake yi a tabbatar da cewar eh gida gida a dawo din kuma a samu sharaɗa da za a cika kafin a ba da sanarwar dawowa irin waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da kwata-kwata ba a aiwatar ba ba a yi ba aka dawo gida saboda haka mu a gurin mu sai muka ɗauka cewa dukkanin abin da majalisar dokokin ta yi a wannan tsokin lokacin da ta zauna wanda ba bi ka'ida ba mu a gurin mu wannan aikin da majalisar dokoki ta yi aiki ne wanda yake kamar na baban jiya ko baya kan tsarin doka wannan ne yasa muka tafi muka garzaya kotu muka neman ko ta sayar da dukkanin abin da majalisar ma ta yi a daidai wannan lokacin da duk abin da gwamnati ma ka iya kan abin da majalisar ta sayar domin a tabbatar da cewa an bi doka an yi daidai domin mu masu kare doka ne ko bai kamata mu ga an taka doka mu kyale ko mu ja bakin mu shiru ba. To amma wasu za su yi mamakin cewa yau kusan kwanaki uku zuwa hudu kenan da amincewa da wannan doka a majalisar me yasa sai yanzu ku fito kuke korafi akan matakan da aka bi. na na farko dai kila mun yi maganganu a kananan kafafen yada labarai ko wani kira su kananun yada labarai eh, kafafen yada labaru namu na cikin gida cewar an ga mun kaura cewa zama muka faɗi dalilan mu na kaura wa zaman cewar zaman baya da kan aida sannan ko muka faɗa cewar za mu ɗauki matakin da ya dace matakin da ya dace shine zuwa gaban kuliya shi kuma zuwa gaban kuliya yana da ka'ida yana da tsari da ake yi sai yau muka samu iko muka samu dama a jiya muka shigar da tsara ya kuma ko ta bamu wannan abin da muke nema na wannan uh, na oda kenan wanda take hana gwamnatin jihar Kano ka aiwatar da dukkanin abin da aka aiwatar ko aka turo mata majalisa ta yi don a tabbatar da cewar an bi doka din da oda kafin wani abu ya kafin abin nan sai har sai da majalisa ko har sai kotu ta tabbatar da abin da muke kalubalanta a gaban. Wasu kuma za su tunanin cewa waɗanda ba sa so a fitar da sabbin ko kuma a kirkiro sabbin masarautun ne suke zuwa suke ingizo ku don ku zo ku kawo cikas kan wannan abu da aka sa a gaba. Na ingizo a kan ne wani zai ingizo mu bayan mu aikin al'umma muke kuma al'umman nan shi muke cewa inda an zo an kafa mu wakili na al'umma muna tafiya a kan doron doka yau doron doka ta ce ni dan majalisa ne kuma duk duniya ta yarda ni dan majalisa ne yaran da doka ta ce ni ba dan majalisa bane ni zan yarda ba dan majalisa bane ko duniya za ta yarda ba dan majalisa bane yanzu da majalisa tana da yadda take tafi da tsarin ta don haka idan aka saba da yadda majalisa take tafi da tsarinta a guri na majalisa ta sauka daga abin da doka ta dora mata kuma ya kamata a jara zama ko a jawo akalan majalisa a nuna mata abin da yake daidai wannan mu abin da muke kokarin yi kenan Honorable Rabiu Salu Gwarzo kenan To da muka tuntuɓi gwamnatin jihar Kano, daraktan yada labaran gwamnatin jihar Aminu Yassar ya tabbatar mana da odar da kotu ta fitar, amma ya ce ba zai yi magana ba saboda bai gani da idonsa ba. To gwamnatin Najeriya kuma ta fara ɗaukar matakan ba ma ƙananan hukumomi 36 tare da birnin tarayya Abuja 'yancin gashin kansu, musamman ma ta fannin kashe su, kamar yadda dokokin Najeriya suka ba da dama. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana. wannan matakin da ga dukkan alamu ya samu daidaito a tsakanin majalisa da kuma fadar gwamnati kamar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ke bayyana namun a da ne da shi kasan shi gyaran tsarin mulki da majalisar kasa take yi akwai sassa da suka ciro suka gama aiki akai suka kawo ga shugaban muhammadu buhari kuma a cikin waɗannan ɗin har ya amince da wasu a ciki ya sa hannu sun zama doka kamar cikakken 'yanci na ƙananan hukumomi wannan yana nufin cewa kasansu na kuɗi da zai shigo gare su daga asusun tarayya da ake rabawa aljihun ƙananan hukumomi zai shiga yadda na jiha zai shiga aljihun jiha na gwamnatin tarayya shiga aljihunta tabbas eh, akwai kwamiti a ƙarƙashin ministan shari'a na ƙasa da shugaba buhari ya ƙaddamar don a aiwatar da wannan doka da aka yi wa tsarin mulki gyaran fuska da ya ba da 'yanci ga ƙananan hukumomi to daga cikin irin matakai da suka fara ɗauka shine wannan sanarwa da kuma ta binciken barnar kuɗi ta ƙasa nfiu ta ce wata mai zuwa ɗaya ga wata duk gwamnatin jiha ko duk gwamnan jiha da ya sa hannu ya ɗebi kuɗin karamar hukuma ya wani abu da shi za a hukunta shi kuɗi na karamar hukuma sai ya shiga aljihunta kafin a kashe su kuma an ba da umarnin ga bankuna cewa shi kansa garin kuɗi tsabarsa ba a yadda ƙaramar hukuma ta da rabin miliyan na naira a kowane lokaci ba to wayannan matakai ne da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari ta yi maraba da su abin da ya rage kawai shugaban muhammadu buhari ya ba da umarni ga mataimakinsa Profesa Oshibanji wanda ke shugabantar majalisa ta tattalin arziki ta ƙasa wadda ta ƙunshi gwamnoni cewa a duba a ga daidaito na bin doka da tsarin mulki akan wannan magana. Akwai wani abu da zai bambanta a wannan karo karkashin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari al misali a tabbatar da cewa kudaden ƙananan hukumi an wa kananan hukumi ayyuka da su ba gwamnatin jihohi ke sarrafawa ba. E tabbas akwai bambanci akan abin da yake ya faru a baya. Saboda ai wannan baki ya zo ɗaya majalisa ta amince shugaban ƙasa shugaban Muhammadu Buhari ya amince abin mamaki kuma shine su kansu gwamnonin ba su ce kada a yi wannan abu ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar wancan tarayyar najeriya a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To nan gaba kaɗan za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To wa muke da shi daga jigawa? Salamu alaikum kuna tare da Sarfilu Abdulhamidu Tori. To Malam Sarfilu muna jin ka. Daga ringin local government. Mm. So to ni abin da zan faɗa kan abin da yake faruwa a Najeriya irin yawancin kashe-kashe da abubuwa. To shi ne nake kira da shugaban ƙasar Najeriya don Allah don annabi duka wanda aka kama da laifin aikata wani abu kawai a kashe shi wallahi ya to godiya muke da ra'ayinka yanzu kuma wa muke da shi daga jamhuriyar Nijar. Eh, salamu alaikum. Alaikum salam. Umma Mala Amina daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To Mala Adamu muna jin ka. To abin da an ra'ayi na bisa ga wannan hatsari da an samu a nan Nijar ina kira ga 'yan Nijar ya kamar samu bisa ga wannan tanki na cutar da ta faɗi ga hanya an ka samu babban rikiyar jan mutum ta son karfi ya kamata a kiyaye zuwa gaba hanyoyin da don muyan ban nan gari ina ya kamata a sa jami'an tsaro da an cutar ta faɗi ga jami'an tsaro a a matsalar kama zuwa kwasar gari mata ta mai na gode mu da amurka ina ma mara da gudu a cikin horon nijar. to mun gode malam adam yanzu kuma za mu je jihar kaduna ba muke da shi daga jihar kaduna. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. alaikum assalam. suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa muna jin ka to alhamdulillah ni abin da nake so in ba da nawa yau juma'a abin da ya danganci wannan maganar naɗin sarauta da za a jihar kano mm. gaskiya ne na ganin bai kamata mutane da ta surutu ba abin da ya kamata ta waiwaya bayan ta hango ita irin wannan abu in dai har ce za a sa siyasa a cikin ta to dole ba za a samu abin da ake fata ba da mm. farko ka ga lokacin ma da aka shi kansa da shi mai martaba sarkin Kano lokacin mutane suna ta ganin kamar wata siyasa ce aka yi kuma wannan ma mutane sa surutu akan siyasa ne a fatan da ya kamata a yi a roƙi Allah Allah ya sa zama wasu alkhairi a gare mu da Kano baki daya ina muku fata alkhairi Allah ya sa tashi lafiya Alhaji Musa Garo na Malam Alhaji Musa yanzu kuma bari mu leƙa Port Wa muke da shi daga Port Baba gana ba ne daga Port To sannu Malam Baba gana muna jin ka. To ni dai ra'ayi na ina kira da musulmi Najeriya da gaba daya halin da muke ciki na rashin tsoron nan mu dage da roƙon Allah. Mm. Ba zargin zargin mu yi wa fata manyan mu. gwamnati inda yake dauka matakin na Allah ya ba su nasara da ma'aikatanmu masu aiki a kanmu suke sayawa shine yana kira musulmi na najeriya gaba daya cikin azumin nan mu tafi rakon roƙon allah allah ya taimake mu allah ya kawo mana sauki halin da muka shiga a kasan mu nan amin mun gode ba wani a yi zarge-zarge a kasan nan ba mun gode mm, alaikum assalam mun gode to yanzu kuma kira na shigo mana daga jihar kogi wa muke da shi daga kogi kuna magana da zakariya ibrahim to malam zakariya muna jin ka Eh, na farko dai ne muku fatan alheri sosai ina fatan Allah ya sa yi aikin ku lafiya albarkan manzo Allah sallallahu Amin mun gode. Kuma na sha kokarin kira Allah ya sa yau ne na har samu. Ah muna murna. To saboda ka gaskiya sha'anin Najeriya maganar zan shi ne akan sha'anin shugaban kasa muna roƙon Allah ya tsaya muna kan wannan sha'ani da ya canja mu talakawan Najeriya mu koma ga Allah. su kuma shugabanni muna roƙon Allah ya kara musu tsoron Allah da adalci yadda za su yi tafiyar da mulkin su san cewa za mu haɗu gaban Allah mu da su mu kuma talakawa mu gyara rayuwar mu sai Allah ya gyara mana gaba daya amin ne muku fatan alheri na gode Allah ya saka muku da alheri Allah ya bar mu juna mun gode malam zakariya to a kogi din dai har yanzu ga wani kira na shigowa daga lokoja wa muke da shi daga lokoja Ali baba Ayila ne to sannu malam Aliyu muna jin ka Allah Ali Baba Ilmi. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Da lafiya. Magana na ita kan zafin da ake yi. Wayansu na suna cewa ah, ba taɓa yi wannan ba an taɓa yin shekara talatin da biyu kenan a lokacin muna mm. Wannan wannan irin da aka wannan irin zafi din abokar gumi ala jikan shi mai rama. Shi ya bada abin da ya bada shawar cewa ah, kowa ya bada zafi a sha ruwa. Na sha ruwa bayan bayan sallah sa a rama. sai aka yi saboda yi da sanin kisan ba mutane kenan da Allah in ga masu da Allah a sharuwa da kana ce dole dole an kai azumin nan. Mun gode Mala Aliyu to yanzu kuma daga jihar Gombe waya na shigo mana. Wa muke da shi daga jihar Gombe? Na tare a Gogul ba. To muna sauraron ka. ni za ina dai shugaban kasa ya tsaya mana mu samu zaman lafiya gabar eh, maso yamma. To, mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ga kira nan na shigo mana daga Potiskum, wa muke da shi daga Potiskum? Assalamu alaikum sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a nan garin Fataskun. To sannu Malam Gambo muna jin ka. Yau yau kira nake so na yi ga masu hannu da shuni masu dan arziki da suke cikin al'umma. Iwa Allah da annabi irin hali da al'umma suke ciki su tausaya su ɗan rage musu tension ɗin da yake damun saboda za ka ga mutum ga arziki iya da shi amma sai ka ga ana cikin wani yanayi na rayuwa da ba a taimakon ba a tausayawa don haka shi da ramadan din nan fa ko ne ka yi lokacinsa lada ne ka yi ka samu lada ka yi zumunci ka samu lada don haka kyauta ya kamata da yau zan ba su shawara ma masu halin da ne in za su yi zakka su bari suna yi lokacin ramadan ma saboda ya fi muhimmanci zai fi taimakawa halin da al'umma suke na gode tashi mun gode malam gambo yanzu kuma bari mu leƙa jihar kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna ya barka da lasariya barka mu Suna Murtala ne ina kiran ku daga garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To a hajjiya gaskiya na ji daɗi da 'yan majalisu na gaskiya masu kishin Kano suka kai wannan magana kotu. Ka ga nuna cewa ba su a cikin wanda aka yi ma wasu shugabannin majalisa da mataimakin Kano wanda an ba ni gishirin ba kamar da wannan tattali wannan doka da aka yi musu na yanke talauci din na ayi wannan doka ka ga nuna me suke nufi su ma musu ne abu sun yi abu su ma muna fata a ce san cewa suna wakiltar talakawa ne kullum muna koya daga gurin su ne ya mm. kamata su gyara irin wannan tsari siyasa musamman na kasar da ko'ina sannan muna tsara kira ga mai girma shugaban kasa na nan da zai na aboka aikin sa bai zaɓo mutane na gargari ba mu ce kar ya ba wasu dama wanda yake suke cin wannan gwamnati da ya yi aiki da su ba a amma a zaɓo wanda suka san sun yi aiki yanzu kin ga kama to malam murtala kamar dai layinka ya tsinke amma mun gode da ra'ayin kawa muke da shi daga jihar katsina Wa muke da shi daga jihar Katsina? Thomas. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muke da shi? Ibrahim ne. To, Malam Ibrahim daga wani jiha kake mana waya? daga Sokoto. Daga jihar Sokoto? Eh. To muna jin ka. Ina ba da bayani na daga Azar Muhammadu Buhari. To Azar zaka ji mana shawara akan tsaro a jihohin mu na Arewa. Saboda To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske to muna godiya kwarai da waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matan ƙasar jamhuriyar Kamaru uliyansu ta fara wani shirye-shirye na halartar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a gudanar na mata a ƙasar Faransa ranar bakwai ga watan Yuli 2019. anda za a fara gubzawa da kasashen da suka samu nasara hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru pikafut ita kuma yanzu haka ta fitar da cewar ranar goma sha biyu na mayu ne za a fara cin kofin kwallon kafa na zakarun wani na gwanaye na kasar ta jamhuriyar kamaru a ga cewa kowace kulab ce za ta dauki kofin sai kuma sakamakon gasar da ake gudanarwa na elite one din kasar jamhuriyar kamaru an yanzu haka a wannan makon dai kulab din cotton ta birnin garwace take kan farkon allon da maki maki 29 sai kuma bi mata ta biyu ita ce kulab din dragon ta birnin yawunde da maki 26 haka zalika ta uku ita ce kulab din afejas ita kuma da maki 20 sai kuma yau ya ajin ba an da zaka kulab din fece ita ce ta farko akan allon da maki 28 sai ta biyu kuma ita ce kulab din stade renat da maki 26 ta uku ita ce kulab din ms ta birnin lum da maki 22 ita kuma mahamman awal garba muryar amurka da kasar kamaru To albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan saƙon. Masha Allah, suna Mahmudu Muktar Ɗanbatu. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na matsayin na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci. Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa yake ba ladan azumi shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan kara min lafiya duk shekara duk sai a kada azumi zo naka samu da ƙaruwar lafiya naka rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba dace ba da kuma zuwa da ba su dace ba. Alhamdulillah. suna na dan shehu mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na kai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna ah, wata na mai muhimmanci fiye da duk aka zato saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka yi abu guda za a linka maso goma idan ka yi goma za a linka maso ɗari idan ka yi za a linka maso To yanzu kuma sai labarai a takaice. kamfanin dillancin labarai na tasnim na iran ya rawaito wani babban kwamandan sojan kasar yana cewa tehran ba za ta nemi yin sulhu da amurka ba wannan sanarwar ta biyo bayan gayyatar da shugaban amurka donald trump ya nuna wacce ba ta kai tsaye ba na cewar shugaban na iran din da ya kira shi ta wayar tarho a kasar afirka ta gudu dukkan alamu na nuna cewa jam'iyyar anc wato african national congress na dab da sake lashe zaɓe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin kasar a karo na shida a jere. bayan zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar larabar da ta gabata zaben dai shine na shida da aka taba yi a kasar tun lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994 wata ƙungiyar matasan 'yan sa-kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin najeriya ke yi da mayakan boko haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900 akwai alamar koriya ta arewa ta sake harba wasu rokoki masu linzami guda biyu masu karancin zango a cewar hukumomin makwabciyarta koriya ta kudu wannan shire karo na biyu da koriya ta arewa ta ke cilla irin waɗannan makamai a ƙasa da mako guda Ɗaya daga cikin makaman ya yi tafiyar kilomita 420 yayin da makami na biyu ya yi tafiyar kilomita 270 a cewar rundunar sojan Koriya ta kudu. Yayin da wannan ke faruwa ne kuma aka ba da wani rahoto cewa Amurka ta kame wani jirgin ruwan jimillar kaya na Koriya ta Arewa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Kafin mai sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa gaisuwar ta'aziyarsa ga 'yan uwa, abokai da iyalan Alhaji Hassan Turawa na shiyar kofar marke a Sokoto, wanda Allah ya yi wa rasuwa yau. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi. Amin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku ya sake sauraron wannan shirin da wanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato voahausa.com yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan na yau Mr. David Magnus. Amina Buhari auna ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.